Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu lale marhabin da sake kasancewa da ku a cikin kashi na hudu na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna gaskiya ɗaya ce. mun ji yadda a garin dutsen langa spetocin 'yan sanda maryam da hashimu suke binciken kisan da aka yi wa malam musa wato dan kwangilar nan da yake gina sabuwar cibiyar matasa wanda kuma ake raɗe raɗin cewa yana cin hanci da karɓar rashawa mun ji kuma yadda kunnuwan matasan nan 'yan shekara sha bakwai-bakwai, wato jamilu da bulki suka jiyo musu yadda aka farma musa da kuma shawarar da suka yanke ta fara nasu binciken tare da abokinsa faruku haka kuma wancan karan matasan sun yi shirin bincika harkokin marigayi malam musa a shafukan yanar gizo to can kuma a baya magajin garin dutsen langa ya fuskanci matsaloli domin kuwa ma'aikatan garin suna yajin aiki saboda ba biya su albashi ba sun yi zargin cewa watakila an karkatar da kuɗin ne don gina cibiyar matasan mun ji kuma yadda wasu matasan da ke garin mangwarori waɗanda suke makwabtaka da su suka yi nasu zanga-zangar kwantan ɓauna inda su ma suke zargin cewa wani kaso na kuɗin an ware shi ne domin garin mangwarori amma kuma aka wawure musu bayan 'yan kwanaki yanzu ga magajin gari can ya tara 'yan asalin garin dutsen langa ɗakin taro bari mu ji abin da yake cewa a cikin wannan kashin namu mai taken jita-jita jama'a ya isa haka ya isa haka jama'a barkanku da warhaka da fatan kowa yana jina ina yi muku barka da safiya kuma ina godiya da kuka amsa gayyata da na yi muku zuwa wannan taro na gaggawa abubuwan da suka faru a 'yan kwanakin nan sun tilasta min in yi muku jawabi a matsayinku na jama'a gari domin in tabbatar muku da cewa ba zan ci amana da kuka danka a hannuna ba. Na faɗa haka ne saboda kafin ma ma'aikata su tafi yajin aiki mun tattauna akan batun gaggauta biyan albashi akan lokaci. Wannan jikirin kuma da aka samu ya faru ne saboda waɗansu 'yan matsaloli daga bangaren gwamnatin jiha kuma muna na muna aiki tukuru don warware su a saurara ya isa ina so yin amfani da wannan dama in miƙa godiya ta ga hukumar 'yan sanda bisa aikin da suka yi lokacin da aka kai wa masu zanga-zanga hari sai dai kuma ina bakin cikin shaida muku cewa saboda mawuyacin halin da muka samu kanmu a ciki za mu dakatar da aikin ginin cibiyar matasa har sai abin da hali ya yi. A saurara, a saurara, na gode muku kwarai da gaske. Idan kuma akwai mai tambaya sai ya daga hannu za a ansa tambayoyi guda biyu kacal. Mai girma magajin gari. Yi tambaya ki ina ji. Suna na aisha bello ina aiki ne a gidan jaridar dutsen langa matasan mangwarori suna zargin cewa garinsu na mangwarori ya kamata ya samu wani kaso daga kuɗin da aka ware wa cibiyar matasa ko wannan zargin nasu akwai gaskiya a ciki um, a saurara da allah a saurara wannan zancen ba gaskiya ba ne amma ranka ya dade. malama na amsa tambaya ki ki yi haƙuri ki bar wani shi ma ya yi tambaya yau malam mai shuɗe riga nan yi tambaya ka na'am sunana suleiman buhari mai gabatar da shirin mu kewaya duniya kamar yadda abokiyar aiki na aisha ta yi tambaya shin akwai wani bincike ne da ake gudanarwa don musanta zargin da matasan mangorori suke yi to a saurara ai babu bukatar wani bincike to amma ran kai daɗe kana ganin za ka iya tabbatar wa mutane cewa zargin nasu na ƙarya ne? Gaskiya ne, ya kamata ka nuna mana takarda daga gwamnatin jiha da take nuna cewa kuɗin an ware su ne kawai don dutsen langa banda mangwarori. To shi a saurara, idan waɗannan su ne tambayoyin naku, to ina miƙa godiya ta gare ku da kuka samu halartar wannan taro a sauka lafiya yawwa jamilu ko za mu iya duba tarihin musa babuje a dandalin sada zumunta aha me zai hana ni hanna ma fara duba ki gani iye lallai hotunan nan sun yi kyau matarsa yarinya ce eh, ina jin ma 'ya'yansa biyu ah, ka gani ga macen ga namijin mm, kin ga da Allah mu koma kan abin da ya dame mu duba mana abokanansa da kuma irin sakonnin da yake tura musu mu gani to kenan mm, shi fa ina gani ya kai ne a faruk ya yaya aka kare a taron da aka yi a ɗakin taron hmm? magajin gari ne kan wani mummunan labari to wayan dakatar da aikin ginin cibiyar matasa har sai abin da ali yayi aha mm. ai ni dama na san za a yi haka ba na faɗa muku ba ni fa shi yasa da kake gani na ko ni fa ban damu da wani in mai da hankali akan gwamnati dan ta ce za ta sa ta a cikin aiki ba saboda me magajin gari cewa wai abin yana nasaba da abubuwan da suke faruwa a wajen ginin cibiyar kana nufin mutuwar musa babuji da kuma yajin aikin da ma'aikata suka shiga saboda sun yi imanin kudaden albashinsu ne aka karkata zuwa wajen ginin cibiyar matasan? Kwarai kuwa, ga kuma zargin da matasan mangwarori suke. Lokacin da maya yarki aishi tambaye shi game da gaskiyar zargin da ake yi, sai kawai ya ce ba haka bane, da kuma ta nemi hujja sai ya waske mata. To wai ma mai muka sani game da zargin da ake yi? Mm, su dai matasan mangwarori zargin da suke shi ne, gwamnatin jiya ta aiko da kuɗi don gina cibiyar matasa a dutsen langa da mangorori amma sai 'yan dutsen langa suka wawure kudin amma fa hukumar ta ce abin ba haka yake ba sai dai kuma ruwa ba ta tsami banza wato kana ganin akwai wata kumbiya kumbiya a ciki kenan ko mm, tabbas gani yadda aisha ta yi tambayar nan lalle akwai wanda ta dosa to ko na je na ganta bari mu je tare gaskiya da ta tinkarin magajin gari ta burge ne. to kai jamilu ba za ka je wajen aishan din ba a'a ku dai ku je ni zan tsaya in ci gaba da bincike akan malam musa na gani zuwa nan kafin ku dawo in ga sakamakon da zan samu ƙwarai kuwa domin ya tura abubuwa da yawa wallahi shi sa nake so in bi su ɗaya bayan ɗaya domin duk in karanta su to shikenan yawwa muna zuba ido mu ga abin da zaka samu to shikenan sai an jima ko sai kun dawo kenan jamilu na barka da yawwa hmm. Malam Musa bari in biyo ta kanka kai kuma. To fa, lalle abu ne. Malama goshi ina wuni suna na Speto Maryam daga ofishin 'yan sandan dutsen langa wannan kuma abokin aikina ne Speto Hashimu. War gida barka da yamma. sannan ku da zuwa ranku ya daɗe. Kuna lafiya? Muna lafiya malama. Mun zo ne mu yi miki waɗansu tambayoyi da za su taimaka mana wajen binciken da muke yi a kan mutuwar mijinki. Ai, ai ba komai. Ku shigo mana. Ku zauna. Muna godiya malama. Da farko dai muna jajanta miki wannan rashi na mijinki kuma muna miƙa ta'aziyarmu. Na gode. Za mu yi ƙoƙari mu ɗan takaita. Da farko dai ku kina da masaniyar irin aikace-aikacen da mijinki yake yi? misali inda yake tafiya da waɗanda yake ziyarta ko ya magana da su gaskiya ban sani ba sai dai idan ya shafi wani daga cikin dangi ko kuma aminai malama yanzu ba lokacin da ya kamata ki ji wannan maganar ba ne amma akwai raɗe-raɗin da ake yi game da mijinki mutane suna zargin yana karɓa kuma yana bayar da cin hanci kuma yana samun kwangila ba bisa ƙa'ida ba kun ga ran kai daɗi ni fa mijina mutumin kirki ne tabbas dole ne na yi wannan tambayar don na samu hujja shi mutumin kirki ne duk wannan raɗi raɗin ba gaskiya a cikinsu ina tabbatar muku baya cin hanci da rashawa <clears throat> shikenan malama goshi ganin yanayin aikinsa na san yakan haɗu da mutane daban-daban ku ya taɓa yi miki zancen irin mutane da yake haɗuwa da su to mukan yi magana akan aikinsa amma ba na jin akwai wani mutum na daban mutumin da na san ya taɓa ambata shi ne adam adam bukar shugaban matasa ko eh shi da mijina jininsu ya haɗu musamman ma a 'yan kwanakin nan suna yawan yin magana a waya amma ni mijina ba shi da wasu abokai na kud da kud me kika sani game da aikinsa na cibiyar matasa gaskiya ban san wani abu sosai ba amma na san aikin yana da mahimmanci a wajensa ya taɓa yi miji korafi akan wata matsala ko akan wani a'a shi mutum ne na gari mutumin kirki ban ga dalilin da wani zai yi musu da shi ba iyakar abin da na sani kenan to anan kuma muka kawo ƙarshen kashin na yau suspetocin 'yan sandan nan har yanzu ba su da wata kwakwarar makama akwai kuma raɗin da ake ta yi cewa wanda aka kashe ɗin mutum ne mai cin hanci da rashawa amma kuma matarsa ta dage cewa ba haka ba ne to wanne ne gaskiya sai ku kasance da mu a wani kashin na wasan namu mai taken gaskiya ɗaya ce. don jin yadda za ta kasance. Kafin wannan lokacin kuna iya lalubar mu ta adireshinmu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka ko kuma ku ziyarci dandalinmu na sada zumunta. Kafin nan nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Masu yaƙi da muggan laifuka.